Ina muku gaisuwa da fatan alheri. Sunana Hajiya Aisha. Um, ni tura ce ina harkar abinci a nan cikin garin Bauchi. Restaurant ɗina yana nan cikin Teaching Hospital bayan ATM nan cikin garin Bauchi. Yau na koyi wani babban darasi a rayuwa na yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Maza da mata masu bibiyan mu a wannan shafi na mai albarka. mu da warhaka mu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka. A muna yi muku fatan alkhairi. So kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci muna kawo muku abubuwa cikin wannan shafi na mai albarka. abubuwa da suke masu mahimmanci Kwarai da gaske kamar yadda dai muke gani kuna bukata. To kafin mu je kai tsaye ga bayanin abin da muka kawo muku yau da farko muna miƙa godiya ga dukkanin masu bibiya mu a wannan shafi muna ganin irin comment naku muna ganin irin yabawa da kuma fatan alkai da kuke mana a har kullum to mu ma haka nan insha Allah ba za mu gajiya ba za mu ci gaba da kawo muku abubuwa wanda suke a ah, za su ci gaba da faranta muku abubuwan da za su ci gaba da ƙara watan wa'azantar da mu gabaki ɗaya. In ɓangaren nishaɗi ne za su ƙara nishaɗantar da mu. In kuma ɓangaren ɗaukan wani darasi na rayuwa ne to za mu ƙara ɗaukan darasi mu da ku baki ɗaya. In sha Allah ba za mu gajiya ba za mu ci gaba da yin ƙoƙari muna kawo muku dukkanin abubuwan da muka san kuna buƙata. Kafin mu je gaba dai har ila yau idan wannan shi ne shigowanka na farko wannan shafi yana mai albarka ka daure ka danna mana subscribe sannan yi mana likin a wannan bidiyo sannan yi mana sharing ko kuma idan wannan shi ne shigowanki na farko wannan shafi yana mai albarka please ki daure ki danna mana subscribe ki mana sharing sannan ki mana likin saboda saƙon da muke ɗauke da shi ko kuma in ce saƙonnin da muke ɗauke da su saƙonni ne masu matuƙar mahimmanci wanda ya kamata abin ya yi nisa ya kai inda ake bukata a saƙonmu na farko a cikin wannan shafi na mai albarka wanda muka zo muku da shi saƙonmu na farko a wannan bidiyo duk da saƙonin suna da yawa shine labarin wata baiwa Allah wato wacce take sana'an abinci wanda take da restaurant nata. In ce restaurant ma'ana gidan abinci nata. Wanda al'ada irin su masu gidan abinci idan bukata ya taso na bukatan abinci akan so a yi oda. Idan an yi oda na wannan abinci su kuma daga nan ne za su je su gaito wanda su ta su aiki idan an yi oda na abinci mai yawa ne su haɗu su yi wannan abinci a ɗauki kuɗi a biya su. Wasu sukan fara gabatar da kuɗi kafin a yi musu aiki wasu kuma sukan ba da rabin kuɗi wasu kuma sukan ba da kuɗi ga baki ɗaya to ya danganta dai daga yadda kuka shirya sannan kuma akwai tsare-tsare na doka da ake bi wajen gudanar da wannan kasuwanci to a gurguje ba wannan muka zo karantawa ba shin me ya faru da wannan mata shine bidiyon da za mu kawo muku <clears throat> bayan mun gama wannan jawabi wannan shimfiɗa ne kawai na abin da yake faruwa to za mu kawo muku cikakken bidiyo na abin da ya faru <clears throat> da ita wannan mata na jarrabawa da samu a hanyar kasuwancinta kamar yadda dama kowane ɗan adam harkar neman abincinsa yana iya haɗuwa da jarrabawa ita ma jarrabawa ne allah ya jarrabe ta da shi wani jarrabawa ne shine allah ya haɗa ta da wani bawan allah wanda ya zo ce mata yana buƙatan za a yi mashi abinci wanda zai kai kimanin mutum dubu tara da wani abu za su ci wannan abincin ana son za a yi wannan girki na kwana uku ne suka yi agreement da shi akan gashi-gashi wanda suka tsara akan ga yadda za a tafiyar da abun to a rana na farko ta gayyato mutanen da suka zo suka taya ta wannan aiki na dafa abinci suka dafa abinci kimanin wanda mutum dubu uku da wani abu za su iya cin wannan abinci bayan ta gama wannan girki kamar yadda za mu gani cikakken bidiyon a nan gaba ta nemi wannan bawan allah da ya zo ya ɗauki abinci ya musu kwatance inda za su kai ko zai ɗauka shi da jama'arsa ko kuma su su kai sannan ya fara bata abin da ya samu kafin dai abu ya kankama da ƙarshe sai ya fara mata walawala ba ta ƙasa a gwiwa ba dai wannan mata ta ci gaba da bibiyan sai na mata 'yan kauce-kauce wanda dai da ƙarshe ke ƙoƙarin barinta da wannan abinci to wannan mata dai ba ta ƙasa a gwiwa ba har ta zo ta sanar da abin da yake faruwa a social media kamar yadda za ku gani abin da yake faruwa da ita duka labarin yana na a cikin wannan bidiyo insha Allah za ku ga abin da yake faruwa da ita a kafin mu ƙarasa muku wannan bayani bari mu fara sake muku bidiyon ku ga abin da wato ya faru sannan sai mu ci gaba da bayani mu kai ku ƙarshen wannan zance domin fito muku da abin da muke so mu fito muku da shi a wannan bidiyo insha Allah da farko dai wannan shine abin da ya faru ita kamar da za ku ji gashi nan daga bakinta tana bayani ina muku gaisuwa da fatan alheri sunana Hajiya Aisha. Um, Nike ce ina harkar abinci a nan cikin garin Bauchi, restaurant ina yana nan cikin Tichin hospital bayan ATM nan cikin garin Bauchi. Yau na koyi wani babban darasi a rayuwa na yau. Na yi abinci wani ya bani kwangilan yin abinci na mutum uh, dubu tara da ɗari shida da takwas kuma aikin na kwana uku ne zan kai local government guda uku. To jiya ya kira ni da yamma sai ya ce mu aikin ya taso za a fara yau. Sai na nema da eh, na buƙaci ya bani contract agreement sai ya ce wai contract agreement din ba a yi signing ba saboda haka in mun ce za mu jira contract agreement din um, za mu yi latti mun da ya hutu deliver yau. So I should just go ahead. Sai na ce okay no problem. Bayan kamar minti talatin sai na sake kira shi sai na ce masa ina bukatar contract agreement din saboda aikin yana da yawa mutum kusan dubu uku da wani abu kuma na kwana uku aikin yana da yawa so ina buƙatar contract agreement din ya bani domin shi ne zan yi amfani da shi wurin neman ah, aron kuɗin da zan yi aikin da shi sai ce ba damuwa he won't put me at risk in ci gaba da da shirye-shirye kawai ai abinci yau a samu a kai musu in ya so Allah shi da safe in an yi signing contract agreement din sai ya kawo mun sai na ce to ba damuwa nan take na kira ma'aikata na waɗanda suke zuwa aiki da su idan kwangila ya tashi suka zo zo aka zo aka kwana ana ta aiki da muka gama aiki wurin muna kusan gama wurin karfe goma na safe sai na kira shi ne ta su a waya bai daga ba sai na yi masa text na ce ina buƙatar nomba ya bani nomba mutanen da za su karɓi abinci a shi na local government inda za kai abincin da numban da kuma adireshi inda za a kai abincin sai na yi mai text na tura masa sai ya reply lokacin ana neman karfe sha ɗaya kenan sai ya ce wai na ɗan dakata tukunan sai na ce to ba damuwa na tsaya ina ta jira ina ta jira bai kira ni ba na ci gaba da kiransa bai ɗaukan waya na na kira na kira bai ɗauka na waya na da naga karfe ɗaya da rabi ya yi sai na bi shi ofis na je na same shi sai na ce masa yaya na ji shuru dare na yi ya kamata a ce a dafa a kai abincin nan sai ya ce wai dan saurara yana jiran wani directives ne tukunna kafin nan ya gaya min cewa za a kai abincin sai mun ce to ba damuwa na dawo na zo na jira har karfe uku ya yi har hudu ya yi har biyar ya wuce bayi ɗaukan waya idan na kira shi sai na yi gaya wa mijina na ce ga halin da ake ciki sai muka kama hanya muka tafi ofis ɗinsu muna zuwa suka ce bayi dan ya tafi muka dinga sa a waya bayi ɗauka ga shi yanzu karfe takwas ta wuce ana neman karfe tara har yanzu da nake muku magana bai kira ba bayi ɗaukan waya na ga shi an bani da abinci abin karin kumallo na mutum dubu uku abincin ci na mutum dubu uku wayannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muka yi ka biyo ni saboda a nuna musu sauran abubuwan su gari ka biyo ni da sauri yi shine snacks ɗin da aka yi na tea break wannan tuwo ne da aka yi tuwo ma malmalar dubu ɗaya muka yi da sauran abincin nan gashi ya banni da abincin gaba ɗaya ya banni da su bai ɗaukan waya na ga dare yayi ni ban san ya zan yi ba ina neman taimakon manyan mu na arewa ku taimake ni ku sai abincin nan a sadakar da shi wa mabukata ina neman taimakon manyan mu na arewa su taimake ni su sai abincin nan domin a yi sadaka da shi ba sanya zan yi ba mutane sun ce mun wai in kai shi wurin yan sanda yanzu yan sanda ba za su mun maganin abin da yake damuna ba yanzu gashi nan kaya an banni da shi kuma kayan kuɗi na je na runtumo bashi na sassai abubuwa ba sanya zan yi biya mutane kuɗin su ba na gode to alhamdulillah wannan kusan shine za mu ce ƙarshen jawabai daga ita wannan mata wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce ta da wannan iftila'i mara daɗi sai dai kafin mu ƙarƙare wannan rahoto labari mai daɗi da muke samu dangane da shi wannan iftila'i da ya sami wannan mata kamar yadda kumar Amin Suleiman ya ruwaito a shafin shi na Facebook ya ruwaito da turanci yana mai rubuta cewa an samu wani bawan Allah ya siya wannan gabaki da abincin kuma ya sa an raba wa al'umma mabukata kamar yadda shi ma za mu sako muku bidiyon yanzu da farko kafin mu sako muku bidiyon ga abin da ya rubuta a saman bidiyon inda yake cewa da harshe na turanci the power of social media alhamdulillah someone has bought all the abundant food and distributed it to the community in need wannan shine abin da ya rubuta a saman bidiyon ya yi postin ɗin shi a shafin shafinsa na facebook abin da yake nufi da hausa ga waɗanda ba sa fahimtar yare na turanci abin da yake cewa shine watan the power of social media irin ƙarfin iko da allah ya yi ma social media kenan me yake nufi da wannan kalma na cewa wannan mata ibtila'i ya same ta kuma cikin ƙanƙanin lokaci ta ta roƙi al'umma da wanda Allah ya hore musu a kan su su tallafa mata domin ba ta san yadda za ta yi da kanta ba ta ari maƙudan kuɗi ta kuma zo ta yi wannan abinci da ƙarshe an yaudare ta ana ƙoƙarin barinta da shi za ta yi asara kuma ta iya shiga cikin mummunan yanayi to kasancewan ta zo ta bayyana wannan abu a social media to cikin ƙanƙanin lokaci gashi kuma irin ƙarfin iko da Allah ya ma social media ɗin har an samu wasu masu ruwa da tsaki sun ga abun kuma sun shiga cikin lamarin har sun magance mata wannan matsala nata shi yasa ce the power of social media ma'ana irin karfin iko da Allah ya ma social media sai ya ci gaba da cewa alhamdulillah ma'ana godiya tabbata ga Allah Someone has bought all the abundant food. An samu wani ya sayi wannan gabaki ɗaya abincin and distributed it to community in need sannan kuma ya sa a raba ma al'umma wanda suke mabuƙata. So kamar da yadda kuke gani da su wannan shi ne yadda ake ta ƙoƙarin jigilan kwashe wannan abinci domin a je a raba wa mabuƙata. gashi nan dai kamar da kuke gani gashi nan a taƙaice kenan wannan ne ƙarshen a wannan bayani wanda yake da alaƙa da wannan mata sai kuma ku biyo mu cikin wani rahoto na gaba a kafin mu je rahoto na gaba afwan duk da dai na ga bidiyon yana ƙoƙarin ya yi ɗan yi tsayi sosai ya kamata mu ɗan yi ƙarin bayani a nan darasi da ya kamata mu duba a cikin wannan labari na wannan mata shine da farko akwai abubuwa da ya kamata mu kalla a cikin wannan lamari kamar haka na farko shine wannan mata ta tsara gaskiyanta a cikin al'amarin kasuwancinta da ƙarshe gashi Allah ya taimake ta to wannan shi ke ƙara ƙarfafa mana gwiwa wajen cewa duk abin da za ka yi a rayuwa kai ƙoƙari ka tsare gaskiyanka kada ka sake ka zama wato ka cuci wani to idan ka tsare gaskiyanka kai ma insha Allah ko da an yi ne cutanka sai ga Allah ya kare ka abu na biyu da ya kamata mu ƙara kalla cikin darasin da ke cikin wannan bidiyo shine ɗaukaka so da yawa idan allah yana nufin ɗaukaka ka to hanyar da zai bi wajen ɗaukaka za a ga hanya ce wacce take cike da jarrabawa da ƙalubale yanzu wannan haska ta da aka yi da wannan bayanin nata da ya fita to ya zama kamar wani ƙarin tallata mata harkanta na kasuwanci ne da kuma ƙara fito da wasu kyawawan halaye nata dangane da kasuwancinta wanda zai ƙara sa wasu wanda da ba san ba su ƙara ƙulla alaƙa da ita sannan kuma ta ƙara samun ɗaukaka so a gurguje akwai darussa masu yawa dai idan muka tsaya muka nazarci wannan bidiyo wanda ya kamata mu ɗauka kuma mu amfani da shi wannan shine ƙarshen takaitaccen bayani dangane da wannan mata sai kuma mu je rahoto na gaba mu sha kallo lafiya tare da ku